to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shiga aljannan ma ke ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma min in na dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an ɗaga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki ke daukan kafata kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige a gaskiya magana ta gaskiya kawo ba zan boye ma ba ina matukar son karibin idan har ya dawo ɗin kun yi magana da shi ina ganin ba matsala tunda ina son shi zan iya haƙura idan har zai amince ko a ta biyun ne sai na zo. Wai me kike yi har yanzu da biki ɗora abinci ba? Duba fa dare yayi abincin dare kina mace ba ɗa ba jika haba dan Allah dan Allah wai to uwar ma me kika tsaya yi da biki abinci da wuri ba? Ba maganar kuɗin hannun jari kike magana ba? Mm-hmm. To ina tabbatar miki gobe iwar haka. Na mallaki wannan kuɗaɗen a hannuna. Ina nan. Zan faɗa miki cewa mijina ya bani wannan kuɗaɗen. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ah, barka ne al'amura alhamdulillah in tashi eh, Allah alhamdulillah da kuma haka eh ina ta dan zagayen dai neman wani aikin ne haka to abubuwan ne dai sai addu'a ko ina ka je sai ka ta jin abubuwan da da a cike isan kenan to Allah ya taimaka kuma ina tunanin zan je kamfanin naku dama a yau insha Allah haba me zai kai ka kamfani kai da aka wannan aka samu wannan matsala da kai mutanen da suka yi maka shari me zai sa ka ɗauki kafa kuma ka sake komawa wajensu ina so ne na je wurin alhaji bashir saboda har yanzu ni gaskiya ne masu kyakkyawan zato duba da cewa farko lokacin da ya ɗauke ni aikin nan kaga babu wata matsala tsakani kuma har yanzu ban san takamaiman menene ainihin abin da na yi ba hakan ta faru da har yasa ita kanta sadiyan ta yi fushi da ni ina so in je in same shi ni da shi mu yi magana ta fahimta tunda an riga abubuwan sun dan lafa kaga an kwana biyu kamar yadda ka taimake ni wancan karan wanda kaga da an kama ni da yanzu ba ban san ma inda nake ciki ba to ina so na je na san ta takamaiman menene ainihin abin da ya faru har hakan ya sa idan ta yi fushi kuma shi ma din ya mu kullum motar hannu ba daɗi ka haɗu da mutane kuma ka samu saɓani da su abin ya dame ni sosai gaskiya kana ga wancan karan yadda aka yi ba din na taimake ka ba ma da yanzu kana can an kama ka an zare ka ni ina ga bai dace ka ɗauki jiki ka sake koma wurin ba ka gani kaina a kamfanin nake amma kawai ni na san me yake faruwa kawai dai ana nan ne ko ba haka ba ne amma ni abin da nake gani idan dai duk dan wannan ne akwai wani aboki na, alhaji harisu in dai aiki ne zan nema maka aiki a wajensa ba kuma wani abu ba ne aikin tukin ne dai da kake yi shi zan nema maka zan taimaka maka Allah da ina gani idan na tambaye shi za a dace insha Allah ba sai ka ɗauki jiki ka ki koma wurin nan ba bai kamata ba to na ji daɗi sosai amma dai ina so a min alfarma zan fara zuwa can ɗin dai gaskiya ina son mu magana da shi yanda muka yi bayan mun gama daga bisani kai kuma sai na neme ka tunda ka ga yanzu na abin nana sai na kira ka amma idan za mu haɗi na za mu haɗu da kai kar ka damu nan wajen majalisar mu ce akalla zan kai kaman awa uku a nan wurin in dai ba dadewa kai ba za ka same ni a nan wajen insha Allah ba matsala sai kai gani ba matsala alaikum salam anti oh. dama kina jina nake ta fama ranka da sallama kina shine kika ja bakin kika kai shiru eh to ina jin ki an cikin ga dole in shiru cikin gidan mijina ne baki sani ba ko ina nan ko bai wa kidan Allah shafa kina jin dadin ki dinga addabar mutane a waya ne da sanyin safiya ki ranga da mun waya haka baki san me nake ba ba dama mutun ya dan yi baccin safiyan nan ya huta to anti in na baki kika yi bacci a gida me amfani shi ɗaya ba miji bane dake menene zan bar ki tabbaci ta bacci ki ta bacci har war haka ni ne miji ma na tashi ma sai ki da baki da miji kina zaune a gida oh ni da amma in dinga barin ki a gida me zaki a gida ina shan gorin miji Allah ka bani mijin aure in huta da wannan jidalin rayuwa. Allah ya huta sar da rayuwarki aure daɗi da rai wallahi aure na da daɗi yanzu dai me ke faruwa ina fatan dai mai gidan naki bayana na kora shi ne ma kin kora shi ban gane kin kora shi ba ko dai ya tafi kasuwa To zai ijiye ni a cikin gidan nan ne ya dinga zama? Ai in ya ijiye ni ya san fita ya kama shi. Kin fa dole ya je nemo. Yanzu dai me ke faruwa faɗa min me musabbabin kira na gidanki yanzu da safe. Hmm. Kada a ce harkar ta fada. Ni fa kin san yawan bincike da gara. To, cikin na shi wai yaro ya ga kara. Harka ba ta daɗi. Hajiya sai da wa'annan. Kin ga wannan? Mm. Kin ga wannan anti? Kin ga wannan anti? Ko bari na aka yi aka baki ta wallahi ba zan ji haushi ba. Mhm, Yanzu ki fito daga makamancin haka ki mun shegin duka a gidan nan idan na gaya maka riba Allah. Ni me zai baka da dukan ki? An ga ki ban kudi. Ah, ba wannan maganar. Yawwa. Ya maganar hannun jari. Eh to da na tambaya ya kudin ka ke shagalinka. Dai karfi. amma ba wai ina nufin 'yan ƙananan hannun jari ba. Aka iya fara da kan dubu hamsin, ɗari, ɗari biyu, ɗari da hamsin, ke yadda dai za ki iya, da kan dai dubu hamsin dai za ka iya farawa. Ke in ma dai goma ce za ka iya fara, amma rikin san duk wanda ya sa dubu goma da ya san dama ba wani abin kirki zai kwasa ba, saboda ba wani ribar arziki ba ce a ciki. Idan kana son ka sha miyar garɗi a gidanka to malam kawo kuɗin cefane mai yawa, kin gane Hausa da To shine, ki sa hannun jari mai kyau ni ma dariya ce zai bani yau. yanzu dai wannan so ban taɓa ne naira dubu ashirin ne ba ni ya yi wai in fara masa ijiyar kuɗin gidan haya zai dinga tari zai dinga tari zai dinga tari har kuɗin sai ya cika in ya cika sai a ɗauka a biya mai gida in an biya mai gida a ci gaba da tari a ci gaba da tari a siyan min waya in haka wannan zancen shuni ne duk da kuɗi ya zo hannuna shi da muke ga tuka da ƙarshen kuɗi dai akwai albarka yanzu ke mm. saboda ke imani ya miki yawa kuɗin hayar da ya baki ki tara shi kika kwamushe za ki je ki bada ki sa hannun jari masu hayan gidan nan fa ba su da mutunci so ki zo su kwashi kayan ku su dinga muku watsin alatsi ne da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anti kina da shishigi a cikin lamura kina da shishigi a cikin lamura ni gaskiya ki daina mun haka nan fa gidan mijina ne fa idan na yi ma ba daidai ba ma dan saka shi a gefe zan in ce mai ya haƙuri lallashe shi yana ganin na fara kuka zai ce min ya yafe min in haƙura to kuma shi ke da ta sani a gaba kira wani maganan menene menene kin san dai na gaya miki da yake maganan bai da aiki bai da waye bai da waye wallahi wallahi inda gaske bai da aiki ne ta ina wannan fararen kudaden suka fito an ki zauna ki nazari ki zauna ki tunani ai ana zuwa ana irin aron kayan haya ba shi kaɗai bane tunda yana da abokai yan tasi zai iya ansa a gurin su an take in an yi ta can ke ta can in an kitchen kuma ya aran taxi din har ya samu naira dubu ashirin ni kan ma ba ma wannan ba na kina so ki bata rai ga waya nan ki ƙara shi ma ki sayar wannan ba waya ki bace wayar sa dai wayar sa dai mhm. to garin ya kaje ɗaukar masa waya bai sani ba kada ba sa ina fatan dai ba satan masa kika yi wani irin sata anti bari wani ya kika ɗauke ni A'a wai to ainihi na saboda na kina kin ce baya nan to kar a ce kin dauka masa waya ne bai sani ba. Gaskiya anti ni ki daina maka tun da na kira ki dai kam ni ki abin da nake. To me za a yi da waya? Ita ma ki sayar ki hada. In nazo na ce mai ya batawa zai ce min ya yafe mu. Yawwa kin san su gogora ba sun kira ni mm. za su kawo um, kayan gara. Eh. To da suka kira ni ma sai na ce musu in sun kawo kayan kasu su shigo da shi ina wajen ce wajen mai kayan miyan nan na bakin layi mm. a nan gurin za a yi fakin kayayyakin nan a har haɗa min ɗan koma ɗan kuɗaɗe na arziki na dukiya ta gumi na kin ga ba san me za a yi ba ce masa in suka ije yara za su zo su kwaso su zo da su su dai kawai kasu wahalar da kansu saboda lungu ne waye waye waye mm-hmm. an jima da yamma ko da safe mm-hmm. zan je in same shi magangan ɗayan da za mu gangada ya haɗa min 'yan kuɗaɗe na in zo in kira ki in baki na san akalla da kayan gara da wannan da wayar za su kama kusan dubu ɗari da hamsin Tuna ko ai na sa hannun jari ne jari zaki <laughs> zan je in sai da waya da ta kama za a sai da ita in ta yi kuɗi to in ba ta yi kuɗi ba ma sai oho amma ba ta yi kuɗi ba an take tuka zabtare wallahi to dama na wuce wannan wayar tunda ta dawo second hand Ake wani ce mutane wani na zabtare ni tafiya zan yi Ni dai ki lissafa kuɗi na da kyau shine ni kin san wallahi anti ni ban san ban san maganan kuɗi yana hada ni da kowa. Ki lissafa kuɗi na ki ga nawa na baki. Bakin ce dai ashirin mani ko irga su bazan yi ba wannan kuma zan je in sai da ta yanzu ma zan biya ta ta shagon communication din can in gani ko za su samu a siyar da ita. Sai an jima anti. Sai an jima. Za ki sake jin kira. Um, a gaskiya karibu na ji daɗin ganin ka alhamdulillah gaskiya dama na cika da mamaki dama na ta cewa duk mutumin da ya ce yana son ka kuma daga baya da ya ce yana ƙin ka to lallai akwai wani dalili saboda alhaji bashir ba zan taɓa manta da irin ƙauna da kulawa da ka bani ba da yadda ka ɗaukake ni ka ɗaga daraja ta a kamfani kuma a ce lokaci guda ga shi ka salame daga aiki to abin yana ta min wasu duk da dai abubuwan da na fuskanta sai na ji kawai ni dai zuciyata ta amince ba dai ware dai in zo dai ni magana nan dai ni magana dai da kai in ji menene ainihin matsalar take faruwa don a gyara ni dai do Allah in nayi ba daidai ba idan kai na saba amma kuma wane ne ni dai a yafe mu ina neman afuwa tunda shi kansa ga Gibson duka mun daidaita duka al'amura sun riga ya sun wuce to ah, na ji daɗi da wannan magana da ka faɗa to amma ka sani ba ƙiyayya ba ce ta sa aka sallame ka daga aiki ba soyayya ce ta janwo aka so aka sallame ka daga aiki soyayya ko ƙwarai da gaske ta yaya za ka ta kasance wato sadiya kamar yadda ne ma bayani a baya kuma kake kasan komai lokacin da ta gama karatunta a ƙasar waje ta dawo nan ƙasar burinta ta samu mijin aure to Allah cikin ikonsa lokacin da kuka haɗu sai take tunanin burinta ya cika ta samu mijin aure wani ƙwarai da gaske kai to amma sai ya zamanto an samu akasi kai ka yi aure kuma bisa abubuwa ko dalilai da suka faru kawai gaba ɗaya sai ya zamanto duk an neme ka an rasa mun yi neman a waya ba mu same ka ba yadda za a to yanzu tun da Allah ya sa ka zo sai ka ba ni wayarka zan ɗauki nambarta ta ƙasar waje tunda ba ta na ta yi tafiya yanzu haka ba ta ƙasar nan sai a buga mata aka kirawo ta ta ɗauka sai ku yi magana da ita sai dai gaskiya hana hanzari ba gudu ba gaskiya yanzu ba waya a hannu na ma canja layin waya gaskiya to kuma yanzu wayar tana hannun matata muna ɗan jalauta da yake ita ba bata da wayar kuma tana da bukata sai neman mata hannun da za ta yi amfani da ita wayar gwaya ɗaya kuke amfani da ita to ya za a sha'ani na rayuwa haka yanzu ko a rubuta maka nan bata in ka je sai ka kira ta ai sai a shiga rikici saboda in na shiga da lamba a rubuce ita matata za ta iya gani kuma gaskiya in ta tambaye ni ba zan iya mata karya ba na ganin dai a bar ta kawai in yi so idan Allah ya nufa na dawo sai na zo in yi so sai a kira ta ina nan ko da da tawayen ne sai magana to shikenan kai alƙawarin cewa za ka dawo din da yayi insha Allah to ina nan muna sauraron ka to Allah saka da kai na gode to gari assalamu alaikum godiya nake da shi godiya nake kai yau sau uku ina zirga-zirga zuwa gidanki din na bi na gaji na yi likis in ba dan ke ba wa zai sani wannan aibin to ni ba kanwarki ba ce mhm. ni fa kanwarki ce in baki zo gidana ba gidan wa za ki zo kuma da yake wannan maganar dan wannan safa da marwa da yake akan hanyar nan na zuwa gidana yake samu dan wani dan makwabcin mu ya ga kin dan mai kawai kin gani shikenan kai shafa gaskiya na gaji da gorin nan naki gorin safa daban na rana daban na yamma daban so nake ki zuciya ki aure to ai shi sa yanzu nake son mai zuciya ne ma mm. shiga daga ciki mijinki naga kamar yana da ruwan mutunci mutunci kuma yana da kirki abin shi naga babu alamar wasa wai me zai hana a cikin abokanansa ki dan tuttuban min wani ko da ni ga ko me mata ne ni ina so wallahi ba wai lallai sai mai saurayi ba ko kuma wanda ya taba yin aure dai ina so ni dai kawai dai in ah! samu in shiga daga ciki in huta ba wai tallata na ce ki ba a a a to me kika ce in ko ki zan dauka in mm. ba ba in ce mai gashi ya dan bincika ya dan zazzaga in ya ga mai so Ah, ta nan kika bullo? To ni ba haka nake nufi ba. Ni ma tsaya ma in gaya miki gaskiya. Tunda ni na san eh, na tunda na zo gidan nan. Gaskiya ban taba ganin shi da wani aboki ba. Wai dai ya shigo cikin gidan nan ban sani ba ko a waje. kin san kowa da yanayin sabgoginsa watakila a waje yana da abokanansa suna haɗuwa dai amma wai ya ce ya shigo min da shi cikin gida gaskiya ban ban taɓa gani ba. To ana kike san mijin naki dama ustaz ne ba so yake abokan nasa suna shigowa suna kalle masa matarsa ba. A'a wallahi kin ga laifin shi? A'a. To yanzu dai ba wannan ba. Ga fon din na an so miki na hannun jarin ki kin gani. Hmm. A nan wajen ki sa suna hmm. nan kuma zaki samu garin to ɗinki nan wajen dama hotuna za a sa guda biyu ake bukata nan mm. ɗaya nan ɗaya kuma nake kawo hoton garanto ɗinki shi ma to ban san waye zai kasance miki garanto ba ke mana ke mana ni kuma mijinki ne zai miki garanto mana irin mijina kuma anti amma ki san ko abba ba shi da iko akan ki kamar mijinki Ina An cike duk yadda aka ce ayi sirri da ke sai ki kokarin tona wa mutum asiri. Ta ya za a ce muna abin nan cikin sirri bari ki in gaya miki in kina tunanin ni kadai zaki ma to dukan mu zaki ma. Duk da baba ya ji wannan maganar kin san ba iya ni kadai bane hankalin ma zai tashi to amma ni da nake karɓar kuɗaɗen ki ai ba wani mugun abu nake zaki so nake in kafa ki akan business saboda ki dogara da kanki to da kike wannan nan muke zama da ni da ke in tattaro ɗan kuɗaɗe na baki sanya akai ya akai ba in ɗauko in baki in ce ga ki je ki me yasa kike karɓa ai saboda in ka baki ne oh. dan koda mijinki a ce kare arziki ta same shi kina da hanyar da za ku rike kanku oh. shine damuwata yanzu zai tashi kije ki ɗauko biro mu fara cicike wa'annan abubuwan tukunna in ya so yanzu an tiya maganan passport din ah passport din mai sauki ne ai yanzu ba lallai sai kina da hoton ba kin ga wannan wayar ta wadatar da komai sai in dauke ki in je gidan hoto yanzu a wanke miki oh. sai a dauka sai in ba su kwaya da mu ake bukata in na wanke bi ya isa sai a kai musu ko ba shikenan ba to bismillah ki mun mana a a fara cikewa tukunna ta ki dauko biyu anti me me na wani wannan nan sunana ne in kin tafi ki rubuta ni ban ma dabaro na suna sunana ne nan hoto da hoto za ki saka nan garanto ne da signature na garanto ke za ki saka to signature ki kuma fa oho ko kuma lallai gaba ɗaya iri ɗaya za a yi to ni yanzu ki fara min hoton tukunna sai in tashi mana in je in ɗauko bara wannan mata wannan mata kai duk sanda kika ciki kika haifi ƴaƴa ko ƴaƴanki ni ban san yadda zaki rabu su ba saboda fitinar ki tafi ƙarfi na gyara a wannan zaman da kika yi saka ce zaman biri haka zaki ki gyara ni dariya a'a ki sanar ki kawai ki kalli kyamara to wato gypsum abin nan ya yi matuƙar ɗaure man kai saboda ni ba ta yadda za a yi a matsayina na wanda nake aiki a ƙarƙashin hajiya sadiya a ce wai kuma wai hajiya sadiya tana sona kaka ba zan taɓa kawo wannan al'amarin arena ba yanzu duk wannan abubuwan da suka rika zuwa suna kaiwa suna komowa ashe duk dan dalilin haka ne saboda na yi aure hajiya sadiya tana sona kaga dole ba zan sani ba shi sa kwata-kwata ni yanzu abin ma gaba ɗaya mamaki ke bani. gaskiya ni ba wanda ya fi bani mamaki ma kamar kai ka bani mamaki da wayanka da iliminka duk karatun nan da ya tashi a banza ka ga. sadiya yar uwa ta ce ta jini alhaji bashir wato kawo bashir uba yake a wajena gaskiya ne kaga gabaki kiɗi na fi ka sanin su. duk wani abu kai motsi suka yi na san me suke nufi kai yanzu a ce ka kasa gane tarko tarko kamar yaya tarko ne mana tarko aka yi maka mutanen da ake neman ka ruwa a jallo kai ka san irin tarin hujjojin da suka je suka rubuta a kotu a kanka a kan wannan al'amarin kuma ke nema ka ɗauki kanka ka sake bayarwa ciki ga akwai matsala idan ka shiga sun kama ka hannu sosai subhanallah to wannan al'amarin ya kuma yi zo a haka amma alhaji bashir ai sai ya zama zulo jahini kenan ga abin da gaya min kuma a ce kuma ga shi ga inda lamari yake kenan a haka ake so za a kama ni kwarai da gaske kaga mutanen nan fa na fi ka sanin su duk abin da suka yi ina sani ni kankin kaina kawai dai ba a buɗewa ne saboda ka ni yanzu zaka bani lambar wayar zan kirawo zan dinga kiranka zan yi ma taimako in Allah ya yarda ai alhamdulillah da baka basu ba matsalar ai yanzu ba wayar a jikina saboda na bar ta can a gurin matata kuma ka san sabon layi ne amma yau zan iya rike lambar abin da nake so da kai aikin can da na neman maka shi zaka je ka yi shine rufin asirinka shine mutuncinka zaka zauna hankali kwance baka da damuwa baka da taradadi kuma zan tsaya maka in Allah yadda zan yi maka dukkan taimakon da baka taɓa tunani zan maka ba wannan abubuwan da suka je suka rubuta a kotu a kanka ni zan tsaya maka da lauyoyi na in dinga bibiya ka zan zama ma makari in Allah yadda a wajen su ba na so ka sake koma wajen su. yanzu shi ka ba shi lambar wayarka ko wani abu ban ba shi lambar wayata ba ban bayar ba to Allah ya taimake ka da baka ba su lambar waya ba dade ta za a dinga amfani duk inda ka shiga sai an kama ka ka zo hannu kar ka yadda wani ya ce ka ba shi lambar wayarka ka ɗauka ka bayar kar ka dauki kafa ka sake komawa to yanzu kenan kai ma kan baka wanda irin ni kuma ka ka bani ni ai taimakon ka zan yi idan ka bani aini taimaka ma zan aini kariya zan zama a gare ka ai ka bani lambar to yanzu bari in baka lambar waya in ya so ko da message ne ma sai ka yi in ya so da na je gida eh, zuwa dare sai in karbi wayar a gurmata ta kaga sai ne saving ba matsala in ka sake kira na sai mu san abin da za shi kenan ba matsala 080 96 82 27 11 zan dinga kiranka ko kuma zan kirawo ka yanzu ko in maka mai sai da ka ce wayar ba ta jikinka ko ba ka bane idan ka ji sai kai saving din sunana in Allah da zan taimake ka aiki kuma kaman ka yi shi ka gama wancan aikin zai fi ma kwanciyar hankali abin da nake so kafa ka ɗauki kafa ka koda da wasa ka je gun da suke akwai matsala babba Allah ya saka ba ka da matsala in Allah ya nagode ba ka da matsala nagode shikenan nagode an jima yawa nagode Allah saka da alheri nagode Wai ke shafa tuwai me ke dami ki ne don Allah da Annabi? Wai ni yasa sa ni yi amin bayani ba ni ban san da ɗan haka haka tare da ke ba lokacin da muka abin nan bi layi. Haka haka haka haka kuma. To in ba haka haka ba ya kullum ke sai ga miki gaskiya in ce wannan ke ƙara limani in na faɗa miki wannan sai ki sake koma baya a kuɗin na zaki ɗauka ki je ki zuba hannun jari da su kina nufin waya ta kika siyar wai turnuɓo faɗan Iblis. karatu a lallura ta kuma. Ba ni da ko sisi na gaya miki ba ni da kuɗi. Da gaske? Haka nake talaka ne ni talak. A ana son wasa kake mu. Dan Allah dan Allah to karantse mu. Ɗari in karantse mu wallahi na yadda. Ka ce Allah.